ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم waɗanda suke canza wasiyar Allah da ya masu ta bin abin da ya saukar a littafinsa ya aiko manzanninsa da shi suka canza rantsarantsansu da suka yi na cika alkawarin da suka ɗauka ga Allah suka canza shi da wani abu kaɗan na jin daɗin duniya to ba su da rabo daga ladar lahira kuma Allah ba zai musu maganar da za ta faranta musu rai ba ba zai kalle su kallo na rahama ranar alkiyama ba kuma za a yi musu azaba mai raɗaɗi